na gode musu da yawa ya nuna cewa ana ganin abin da ana yaba ba za mu ci gaba wannan zai kara mana karin gwiwa ne abubuwan da ya kuma